وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dalalatin finnar wa ba da asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'at al-musulmin muna yi ma ubangiji su buhanehu wa ta'ala godiya bisa ga baiwashi da rahamashi da buwayashi da rinjayashi da ya nuna mana wannan lokaci da ake gabatar da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala Sharhin ta mai suna qatful janar dani satin da ya gabata mun kawo ƙarshen darasi na arba'in a cikin wannan littafi inda muka tsaya ko kuma muka fara darasinmu daidai gabar da malam ibnu abi zaid al-qirawani rahmatullahi alaihi yake cewa wa ta'atu li a'immati al-muslimin min wulati umurihim wa ulama'ihim wannan ita ce gabar da muka yi mulahaza akan ta a darasin mu da ya gabata inda kuma ita wannan gaba shi malam mai sharhin wannan muqaddima ta risala kasful janar dani ya kawo muna gaɓoɓi masu yawa waɗanda mun tattauna akan gaɓoɓi guda biyu a mu da ya gabata mun tattauna akan gaba ta harko inda ya kawo mana ayar ƙur'ani da allah ta'ala ya kirayi masu imani na maza da mata ga yin ɗa'a ga allah da yin ɗa'a ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yin ɗa'a ga jagorori na al'amari wanda wasu daga cikin malamai sun yi bayanin cewa jagorori na al'amari din nan wato su ne malamai to malamai dai sun tafka muhawara sosai dabra da wannan gaba ta hanyar wasu su kawo hujjoji da daluluwa ko dalilai akan cewa duk dai babban abin da ake nuni malamai wasu kuma na ganin a'a lalle ne tahiyarsa ta yi tare tsakanin malamai da jagorori idan har jagorori suna buƙatar cin nasara game da jagorancin da Allah ya ba su amma wanda za mu ga a wasu ƙasashen Allah ya musu wannan muwafaƙar ana tafiya ɓangaren jagoranci na iko da kuma ɓangaren jagoranci na addini an haɗa hannu wuri guda daidai gabata, biyu da muka kawo kuma ya zama nan ne darasin namu ya dakata to nan ne za mu sake kulla darasin namu mai gaba da shi zuwa ga gwargwadon abin da Allah ta'ala ya nihi a karanta fatanmu da shi shine Allah ya muna muwafaka da dace ga dukkanin al'amuranmu kuma Allah ya sa ayyukanmu su zama da mai ɗaya da shi daidai wannan gaba ta biyu malam yana cewa ta timo wulayatul amri min ahadi umurin arba'a jagoranci na al'amari yana kammala ko yana cika da ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu al'awwal na farko daga cikin guda hudun nan shine annasu min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama an samu nassi wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan an samu haka shikenan wanda a shugaba ko jagora to zai zama shikenan tabbace yake tun daga nassi saboda haka sai malam ne ya ce launarsa ala ahadin bi ainihi da a ce annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya yi nafsi ma'ana ya furta ya faɗi ga wani guda daga cikin sahabbansa fa ya yakunu khalifa to shi wannan da annabi ya nafi a kansa zai zama khalifa lidalika da wannan nafsin وقد قال بعض أهل العلم sashe daga cikin ma'abuta ilimi sun ce inna khilafata bi bakrin radiyallahu anhu wa arda hakika khalifanci na abubakar Allah ya ƙara masa yadda sammas bidalika ta cika da wannan tsari na cewa akwai nassi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam ya ce wasahihu abinda a ingantattar magana akan wannan magana da maluma suka faɗi annahu lam ya'ti nafsun khassun an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ta'ayini khalifatin min ba'dihi abinda azzance wanda a ingantacce shine wani nassi keɓantacce bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar ayyana khalifa a ce wani ne khalifa bayan wuce wani la abi bakrin wala gairihi nassi bai zo yana ambaton cewa abubakar ne radiyallahu anhu zai zama khalifa ba ko wanda ba shi ba shi abin da aka tabbatattar magana kuma ita ce magana ingantacciya sai dai a samu abubuwa waɗanda yake ishara ne kama ƙwala umar radiyallahu anhu wa arda kama wada umar allah ya da shi yake cewa lamma tuliba minhu lokacin da aka nemi shi umar Allah ya ƙara masa yadda a yadda khalifa fi marabi mauti ya sanya wani khalifa wato lokacin da yake cikin halin rashin lahiya wadda daga gare ta ne Allah ya karɓi ransa dama yana bayar da sallah matsayi ne na khalifa aka samu wani daga cikin 'yan shi'a wanda yake a abu lu'ulu'ata almajusi ya daga cikin 'yan shi'a wanda ya ɗauki mashi ya zo umar yana sallah radiyallahu anhu ya soka mai wannan mashin to kawai bayan ya soka mai wannan mashin ya ja shi jini ya watse ya hito kuma yana gudu domin ya ga cewa ya tsira duk da haka sai da ya kashe mutum goma sha uku ya cire wannan mashin ya daka mawan gai kamin shi ma a samu dama a kashe shi to kamin Allah ya karɓi rayuwar Umar Allah ya ƙara masa yadda sai aka neme shi da ya ayyana cewa waye ne zai zama magajin shi wanda shi ne zai zama khalifa bayan wucewarsa. sai umar radiyallahu anhu ya ce in asaflif idan hannu na sanya khalifa na ce wani ne zai mai gurbi na bayan na wuce faƙadistaklafa manuwa man khairun minni hakika wanda yake yi ne alkhairi ya taɓa yin haka ni umar ka mihi da wannan magana abubakrin yana neha abubakar radiyallahu anhu don shi abubakar Allah ya ƙara masa yadda lokacin da ajalinsa ya zo ya nuna cewa umar ne halifa a bayan wucewarsa kuma ga umar yana furuci da kansa cewa abubakar ya yi shi babu wata tantama ya ce wa ina atruk idan kuma na bari ban sanya wanda zai zama magaji na ba ma'ana khalifa faqad taraka man huwa khairu minni kuma wanda ya yi ni alkhairi ya bari bai sanya wani khalifa ba yana nuna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kunga ya tabbata tabbace daga bakin umar radiyallahu anhu wa arda hadisin da Imam al-Buhari ya ruwaito mai lamba 7618 haka kuma Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin nashi ingantaccen littaye mai lamba 1823 akan cewa babu wani nassi tabbatacce da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ayyana wani cewa shine zai zama khalifa bayan wucewarsa waja'anu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo nasosa sun zo daga annabi kira da aminci su tabbata a gare sa Ta tadullu ala anna ababakrin radiyallahu anhu wa arda waɗanda waɗannan nasosa suna yin dalili akan cewa abubakar Allah ya ƙara masa yadda Huwal a ahaq wa aula bil amr min ba'di an samu nasussuka na hadisai mabambanta masu dalili akan cewa abubakar Allah ya ƙara masa yadda shine ne mai cancanta kuma shi ya da ya zama mai jagorancin al'amari bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa amma ba tare da ayyanawa ba a ce shi ne yanke zai zama khalifa bayan wucewar annabi مثل تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه في الصلاة للناس misalin hadisin da ya zo yana bayani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gabatar da abubakar akan yawa mutane sallah fi maradi mautihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin rashin lahiya ta rasuwar shi annabi tsira da aminci su tabbata gare sa wa audau shay'in fi zalik abinda an mafi bayyana na wani abu daga cikin wannan bayani ko bayanai na nasosa masu nuni akan zama abubakar khalifa ma rawawul bukhari wa muslim abinda imamul bukhari da muslim suka ruwaito imamul buhari ya yi ruwaya a cikin littafinsa hadisi mai lamba dubu biyar da shida da sittin da shida a kuma imam muslim ya yi ruwaya a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba dubu biyu da uku da tamanin da bakwai lafazin imamu muslim ya zo ne an aisha daga uwar muminai radiyallahu anha qalat tace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi maradihi tace annabi kira da aminci su tabbata a gare sa ya ce mini a cikin rashin lahiyarsa id'i li ababakrin ki kira mani abubakrin wa akhaki da dan uwanki abdurrahman kenan kaninta kira min babanki sannan kuma ki kira min dan uwanki kaninta abdurrahman ibn Hata bakrin hatta tuba kitaba saboda in rubuta wata takarda fa a akhafu ay mutamannin ni ina sauna ko ina shakku ko ina jin tsoron wani mai kware ko faɗe ya zo ya yi wa ya ƙula ƙa'ilun kuma wani mai cewa ya ce ana aula ni an mahi cancanta wa ya ballahu to nan ne nan ne inda ainihi ita maganar ta tsaya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na karshe kamar a idraji wa ya ballahu Allah subhanahu wa ta'ala ya ki wal mu'minun haka mu'mine ma sun ƙi illa ababakrin sai dai abubakar ma'ana Allah bai bari a ba wani khalifa wanda ba abubakar ba aka mumine sun taru sun haɗu sun zaɓi cewa abubakar ya zama khalifansu ta wannan kenan don haka akwai ishara daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da gabatarwarsa ga abubakar akan ya zama khalifa ba tare da cewa shi annabi ya ayyana ba abani abu na biyu ittifaqu ahli al-hall wal aqd haduwar mutanen nan da ake ce ma al hall wal aqd waɗanda su ne za su zaɓi jagora domin ya zama khalifa to sun haɗu sun gamu sun yi muwafaka ala yi ne khalifatin akan ayyana wanda yake shine khalifa wa yadullu lahu istifaqu sahaba kuma wannan yana dalili akan haɗuwar sahabai a lafsiyari abubakar lil khilafa بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bayan su masu zaɓe sun riga sun zaɓa sannan kuma sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun haɗu a kan. zaɓin abubakar ya zama khalifa bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ittifaqun musnadun ila nususin dalla kuma wannan ittifaki ne haduwa ce wadda ake jingina ta zuwa ga nassosa masu dalili ala annahu al-ahaqqu bil khilafa akan cewa abubakar radiyallahu anhu wa arda shi mai cancanta da zama khalifa ba da rasulillah bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ومنها ما تقدمت الإشارة إليه قريبا daga cikin nassosin nan akwai nassin da ya gabata ko kuma ishara ta gabata gare shi nan kusa irin inda amir sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya abubakar ya ba da sallah wa al'umma sanda baya da lahira irin sanda ya wada ma matarsa uwar muminai Allah ya kara masa yadda cewa ki kira min babanki da kuma dan uwanki waɗanda duk wasu nassosa na da suke nuni da dalili akan cewa akwai ishara mai ƙarfi akan abubakar radiyallahu anhu ya zama khalifa bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam afghanis lidai a cikin wannan gaba ta ainihi biyu inda muke da abubuwa guda hudu da za su tabbatar da jagoranci na al'amari to na uku daga cikinsu ayyahidal khalifa wanda yake khalifa ne ya yi alkawali إلى رجل يلي الخلافة من بعدي zuwa ga wani mutum wanda zai kasance shi ne zai jagoranci khalifanci bayan wucewarsa kama hasala min istikhilaf abi bakr li umar radiyallahu anhuma kamar wanda wanda ya tabbata na mamayar da abubakar allah ya ƙara masa yadda ya yi game da umar cewa bayan na wuce to umar ne zai zama khalifa a wannan ya zama alƙawali daga wurin abubakar radiyallahu anhu wa arda wa yadullu lahu afrun wa yadullu lahu afru umar radiyallahu anhu kuma asar na Umar Allah ya ƙara masa yadda yana dalili Allah ta taqaddama ƙwariban wanda shi ma ya gabata nan kusa wanda ya ce idan na sanya khalifa da aka neme shi bayan da wani maƙiyi Allah ya soka masa mashi yana sallah yana cikin halin rasuwa ka sanya mana wanda zai zama magajinka bayan wucewarka yace idan na sanya wanda ya yi na alkhairi ya taɓa sanyawa shine abubakar ya sani idan ban sanya ba na bari wanda ya yi na alkhairi kuma a shi ma ya bari bai sanya ba yana min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine asar na umar wanda yake ya gabata nan kusa da zata za ka ga kenan cewa kashe bayin allah managarta nagartattu masu jagorancin addinin Allah ba yau aka fara ba al'amari ne da ya daɗe idan mun kwatanta ko mun lura da shi umar radiyallahu anhu da aka yi masa kisa na gilla wanda ya zama masa sanadin shahada yana bayar da sallah kamar da aka yi ma ɗan uwanmu malamin mu malam jafar Allah shi mishi rahama yana sallah shi ma kashe shi sannan usman bin affan radiyallahu anhu wa arda shi ma haka aka yi shi ma haka aka kashe shi wanda za ka ga akwai kitsawa da kullawa na 'yan shi'a waɗanda sun ƙware wajen bin hanyoyi na ganin bayin Allah malamai na Allah masu karantar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zama nesa gare mu ba a Sokoto abin da ya waru ga malam Umar kan mai shiya Allah shi mishi rahama yayi tsaye yana bayani akan illoli da ayyuka na shi'a Allah ya kaddara ajalinsa ya kasance ya waru ta hanyar su waɗannan miyagun mutane muna roƙon Allah ya muna maganin su arrabi'u na hudu daga cikin abubuwan gada shi malam mai sharhin kafin janar dani ya ce wulaya ba za ta kammala ba sai da abubuwa guda hudu to wannan shi ne na hudu ayyata ba alan nas rajulun bin qahri wala ghalaba wani mutum ya zo ya rinjaya ga mutane ta hanyar hin ƙarhi da rinjaya fayastafirra laul amr sai zama al'amari ya tabbata a hannunsa shine jagora shi ba an masa alkawali ba na cewa shi zai zama khalifa shi ba a halli wal aqd sun zaɓe shi ba shi al'ummar musulmi ba su haɗu a kan zaɓinsa ba ya yi ne da ƙarhi kuma ya ƙwata kuma ya zama na cewa ya rinjaya a kansu shi ma malama magabata sun tattauna ƙwarai sun kawo nassosa a cikin littattafansu kamar al'imamul ƙurtubi da muhammadul aminu shankidi da sauran wasu malamai magabata da su imamul bukhari duk sun kawo wato ainihi hujjoji da dalilai masu nuna cewa irin wannan da ya zo ya yi ƙwace shi ma ga ƙa'ida ta addinin musulunci ba za a yi masa tawaye ba ba za a fice daga cikin jagorancinsa ba ba za a balle masa ba ma dama ba ya yi ainihi umarni da abin da yake ya saba ma Allah ya saba ma addinin Allah ba to idan ya yi horo irin wannan da ya zo ya kwata da ƙarhi to ba za a ajiya ba ba za a yi masa da'a ba shi ma insha Allah subhanahu wa ta'ala inda za mu ɗauki darasinmu a karatu na gaba za mu hara ne da maganar da al'imamul ƙurƙubi Allah shi mishi rahama ya yi daura da irin wannan wanda ya zo ya ƙwata da ƙarhi ba zaɓarsa aka yi ba ba ayyana shi aka yi ba ba al'umma suka haɗu a kan ya zama shi ne jagoransu khalifansu ba to ya ambaci wasu abubuwa guda hudu a cikin tafsirinsa wurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana cewa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa saboda ya fayyace mana ya kawo mana bayani kamar da zamu ga shi ma Muhammad al-Amin Shankidi rahmatullahi alayhi shi ma ya kawo bayanai kamar wadda za mu daiga al'imamun nawawi to da dai sauran malamai za mu hara ne da na al'imamun ƙurƙubi insha Allah daidai wannan gaba da kuma wannan aya a darasinmu na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda na karanta a akan sawaba Allah ya ba da lada kure na Allah shi yayi ya sha shi a cikin waɗanda suka saurara Allah ya muna muwafaka da dace ya sa ayyukan su zama dan bi ɗaya da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk